Batun fara aikin matatar man fetur na fatakwal ɗin ya sake jawo hankulan al'umma musamman ma masu ruwa da tsaki a fannin albarkatun man fetur na Najeriya ne jim kaɗan bayan sake jaddada yiwuwar hakan da shugaban kamfanin NPCL Malam Mili Kyari ya yi a makonnin baya bayan na a gaban shugaban majalisar wakilai na tarayyar ƙasar. Kamfanin NPCL ya bayyana cewa a yanzu sashi na ɗaya daga cikin sha biyar na matatar man fatakwal ya fara aiki wanda zai taimaka wajen ƙara ƙarfin aikin gara ragowa shawar sha hudu. Sai da duk da bayani daga kamfanin NPCL da ke kara jaddada cewa aiki zai fara gadan-gadan a matatar man fatakwal. Wasu masu ruwa da tsaki a fannin sun nuna rashin gamsuwa da yiwuwar hakan zuwa ƙarshen watan Disambar da muke ciki kamar yadda za ku ji daga bakin masani a fannin makamashi da albarkatun man fetur Malam ya bagi sani. To lallai ne gaskiya za ga alama na zai iya faruwa ba. akwai abubuwa da ya kamata ce an kammala a wannan lokacin da muke magana kuma babu amu na cewa an riga an kammala su ita matafin mai din kin san akwai abu da ake kira testosterone ba ne bayan ma an gama to yanzu ba ma gama tana ce za a yi gudi kuma akwai abin da turawa ke kira all things being equal wato ko bai a ce daidai yadda ake zato zai zama to kuma ba haka ba so abu ne wanda yake eh gwamnati na da fata na tabbatar da cewa an samu yawantar mai a kasar saboda matsaloli da yake kawowa da arzikin kasar da kuma ma mutanen kasan ma gaba daya to lalle kowane gwamnati yana da wannan wato niyya na tabbatar cewa an samo ma jama'a abin da zai kawo inganta rayuwarsu da kuma zai kawo ragewa na wahalar rayuwa Ko kuma shani mai abu ne wanda yake na da muhimmanci a shani arzikin kasa kowane kasa ma ba ma Najeriya kadai ba to har yanzu dai akwai sauran rina a kaba kafin a ce an samu daidaituwa na gyara ita matatuwan da kuma zai fara aiki a watan yunin shekarar 2023 da muke ciki kamfanin NNPCL ya shirya taron kara wa ɗaliban Najeriya da saura 'yan ƙasa sani a game da ayyukansa bayan komawa kamfanin kasuwanci saɓanin yadda yake a da na gwamnati inda shugaban ƙungiyar ɗaliban Najeriya wato NANS Usman Umar Barambu ya yi waiwaye akan ababen da suka tattauna da NNPCL ɗin yana mai cewa za a iya ƙarasa aikin farfaɗo da matatar man fatakwal ɗin amma ba lallai ya fara aiki nan take ba. To lallai mun yi zama da su mun kuma yi maganganu sosai har kuma mun fitar da matsayarmu a cikin matsayar ɗaya da muka fitar mun gaya musu cewa a yi ƙoƙarin a farfado da matatun man namu zai taimaka sannan kuma gwamnati sake buɗe ƙofa ma wanda suke so su yi matatar mai ko 'yan ƙanana ƙananan nan a ba su dama a ba su lasin a ƙarƙashin kulawa ta gwamnati akwai maganan farfado da matatan mai kuma sun ce za su fara da na Port sun fara ɗin sun ce za su gama shi zuwa Disamba amma ni ina ga za mu iya tsammacin abun a watan ɗaya sabila da yanzu kin ga saura kwana sha biyar in an gama duk abun da aka gama ma sai an je wannan watan ɗaya zuwa biyu ɗin sabila da za a iya gama farfado da matatar amma fara aikin zai iya kai watan ɗaya ko biyu. A wani bangare kuwa shugaban kungiyar dalalan man fetur na Najeriya ya tofa albarkacin bakinsa akan batun fara aikin matatar man fatakwal. na Alhaji Abubakar Mai Gandi Shatima shugaban dillallan man fetur ta ƙasar Najeriya baki ɗaya. Dangane da batun fara amfani da matatar buƙatar man fetur kamar yadda su hukumar NNPCL ta yi alkawari to muna musu kyakkyawan zato Allah ya sa su gyara wannan wuri kamar yadda suka yi alkawari a kai domin gaskiya gyara wannan wuri a fara amfani da shi yana da fa'ida kwarai da gaske to idan Allah ya sa aka gyara wannan matata ta Port Harcourt ko shakka babu al'umma za su samu sauki domin ke ga ba sai an je kasashen waje duka an je an so waɗannan kayayyaki ba za a yi amfani da man da aka tace a Najeriya a yi amfani amfani da shi kuma a sayar da shi a cikin ƙasar mu. Idan ana iya tunawa a cikin watan Maris na shekarar 2019 ne aka bai wa kamfanin Tecmon kwangilar kashi na ɗaya da ta kai fan miliyan 38 kwatankwacin dala miliyan 50 sai kuma wani kashi na kwangilar sayo kayan aikin sake gina matatar a watan Afrilun shekarar 2021 wanda ya kai fan biliyan 1.8 kwatankwacin dalar Amurka biliyan 1.5 don aiwatar da cikakken gyaran ginin matatar nima Abdulrahman Murya Amurka daga Abuja na Nigeria.